Haka ne sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkanmu da asuba barkanmu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri a yau Laraba ta karshe a watan Janairu shekara ta 2020. kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga aisha da muhimman kanin labarai an kammala babin farko na sauraron shari'ar sauke shugaban amurka a kan kujerarsa a jiya talata kasar sin ta ci alwashin kawo ƙarshen cutar coronavirus da ta laƙume rayuka sama da ɗari za ku ji cewa an gano gawarwakin matuƙa jirgin saman nan su biyu da suka yi haɗari a ranar litinin kanin labaran kenan to yayin da hukumomin kiwon lafiya a kasashen duniya ke kokarin dakile yaduwar cutar coronavirus likitoci na ƙara jaddada matakan kariya mafi mahimmanci shine a duk sanda mutum ba shi da lafiya kai ana cikin annoba ne ko ba annoba wanda suka fi dacewa su ba shi shawara wanda ya kamata a yi su ne ma'aikatan lafiya wanda suke su ne kwararru muna kuma da rahoto kan zazzabin lasa da ya sanadin mutuwar wata mace mai ciki a jihar adamawa sai kuma shirin baki shi kan yanka wuya na murtala faruk sanyina wanda a yau zai taɓo batun rundunar tsaro ta amotekom da har yanzu ake ci gaba da cece kuce a kai a najeriya kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniyar ta waye gari jama'a assalamu alaikum barkanku da asuba ga cikakkun labaran duniya a jiya lahadi ne lauyoyi masu kare shugaban amurka donald trump suka kammala gabatar da bayanansu inda suka faɗawa 'yan majalisar dattawa ɗari da ke duba yiwuwar sauke shugaban daga mukaminsa cewa shugaban bai aikata laifi ba a mu'amalarsa da ukraine an kammala babin farko a majalisar dattijai na shari'ar tsige shugaban inda ake takaddama akan gabatar da sabbin shaidu ciki har da tsohon mai baiwa shugaban ƙasa shawara akan harkokin tsaro john bolton a babi na gaba masu kare shugaban sun yi amfani da rabin lokacin da aka shata musu ne kawai inda suka faɗa wa 'yan majalisar dattawan cewa yunkurin 'yan democrat na tsige shugaban ƙasa yana da haɗari. what they are asking you to do is to throw out a successful president on the eve of an election. Cewa yake abin da suke kokarin yi shine sanya ku sauke shugaban da gwamnatin sayi nasara a jajibirin zabe. ba tare da wani dalilin da ya saba wa dokar ƙasa ba wannan abu zai kawo canji mai haɗari a ƙasar mu kana zai raunata duk madafan iko na siyasa har abada kuma kun san cewa yin haka ba zai amfani al'ummar amurka ba amma har yanzu ba za a ce an kammala shari'ar ba tunda ana daɗa zafafa batun gayyato mai baiwa shugaban shawara akan harkokin tsaro john bolton yayin da ake sa ran cewa sanatoci 'yan republicans hudu ne kawai za su marawa sanatocin democrats baya akan sauraron bahasin shaidu ba duk 'yan republicans ne suka amince da shaidar da ake sa ran bolton zai bayar ba shugaban kasar sin xi jinping ya ci alwashin cewa ƙasarsa za ta kawo kan wato za ta shawo kan mummunar cutar nan ta coronavirus wacce ta barke a kasar kuma ta laƙumi rayuka 132 tare da kwantar da wasu dubban mutane a kasar ta sin da ma wasu sassan duniya shugaba zin ya yi wannan alkawari ne a jiya talata a babban birnin kasar beijing yayin da yake ganawa da tedros adnon ghebreyesus shugaban kungiyar lafiya ta duniya wato who kamar yadda kafafen labaran kasar suka ruwaito sun ce zai ya faɗa wa ghebreyesus cewa ba za mu bar wannan mummunar cutar ta yi nasara ba hukumomin lafiyar kasar sin sun bayyana karuwar mutane 26 suka mutu a sakamakon cutar a jiya talata daga ciki har da mutum na farko da ya mutu a babban birnin kasar beijing a yanzu adadin duk mutane da suka kamu da cutar ya haura 5,974 a kasar sin hukumomin sun sanya dokar hana kiwo a kwaryar birnin wuhan kuma tushen cutar tare da hana shiga ko fita daga birnin da yawa wasu daga cikin birane da ke yankin hubei kuma wuhan ta kasance babban birnin biranen yankin an kakaba musu takunkumin hana yawo hukumomin wuhan suna kokarin kammala wasu sabbin asibiti guda biyu musamman don kula da waɗanda suka kamu da cutar da adadin su ke ta haurawa japan da amurka na daga cikin ƙasashe da ke yunkurin fitar da 'yan ƙasarsu daga wuhan hukumomin amurka sun gano gawarwakin matuƙa jirgin saman ƙasar biyu da suka rasu wato da suka rasa rayukansu a sakamakon hadari da jirgin su da suke ciki yayi a ranar litini a yankin ghazni na afghanistan har yanzu ba a gano abin da ya yi sanadiyar hadarin jirgin ba gundumar da ke karkashin ikon taliban amma jami'an amurka sun yi ittifakin cewa harbo jirgin aka yi sabanin bayanan taliban da rana a ranar litini ne jirgin yakin mallakan amurka samfarin bombardier e-11a ya yi hadari a gabashin gazni wanda tun da al'amarin ya auku jami'an tsaron afghan suke ta yunkurin zuwa inda jirgin ya fada amma duk ƙoƙarinsu ya ci tura a cewar gwamnan yankin a tattaunawarsa da muryar amurka. a gaida a sha da karanto labarai an jima kaɗan za ta sake shigowa da ƙarin labarai amma kafin nan bari mu koma kan batun annobar coronavirus da kawo yanzu ta zama ajalin sama da mutane 100 a ƙasar china yayin da ake sa ido kan waɗansu da ake zaton suna ɗauke da cutar a waɗansu ƙasashe na duniya dr abdulmumuni sa'ad wani likita ɗan najeriya da ke aiki a nan amurka ya bayyana matakan da ya kamata ɗauka na kariya a maimakon dogaro ga bayanai da shawarwarin hanyoyin sadarwar intanet da waɗansu ke yi a ƙasashen afirka mafi mahimmanci shine a duk sanda mutum ba shi da lafiya ko ana kwai ana cikin annoba ne ko ba annoba wanda suka fi dacewa su ba shi shawara wanda ya kamata a yi su ne ma'aikatan lafiya wanda suke su ne kwararru wanda su ne aka ɗora ma jama'a eh, aka ɗora musu alhakin sanar da jama'a da kuma ba su shawara abu na biyu shine irin wa'annan cututtuka na virus wani lokaci ba su da takamaiman a ce in an ga kaza kaza lallai shi ne amma yawanci sukan yi tarayya akan wayansu abubuwa kamar zazzabi da masara ciwon jiki da kuma ita da wannan ya shafi numfashi za a ga akwai mura da mutum yana zubar da majina ta baki wani lokaci tari sannan a shiga wani mataki so mataki mataki ne na shi wannan virus din mafi akasari kashi ashirin ne na mutane da suke kamuwa da shi suke wucewa su zama cewa ya yi tsanani wanda zai kai an samu alamun pneumonia numfashi ya fara sarkewa wani lokaci kuma har a ce mutum ya shiga gaba daya hankali um, mutum ya fita daga hayyacin shi wanda ba sa'a ba kuma sai ka ga rai ya yi halin shi amma dai abu mafi a ala shi ne duk sanda mutum ba shi da lafiya ya samu irin wa'annan zazzabin kai da kake mazaunin gida ya kamata in za ka yi tari ko atishawa ka sa hanki ciko kuma ka sa ka tankwasa hannunka saboda ka kare saboda ka kare sauran al'umman da suke tare da kai ba wai kowace mura ake tunani a ce wai mutum ya faru ya kamu da corona ba mm. samun bayanin cewa mutum ya yi mu'amala ko kuma ya ziyarci yankunan da ake yi kamar misali a china hmm. ko kuma a'a ya yi mu'amala da wanda ya nuna alamun wannan muran da ya dawo daga garuruwan da suke faruwa suke samun wannan annoban shi ma yana da mahimmanci saboda murar a wannan yanayi da ake ciki na sanyi ko na hunturu a sauran kasashenmu na afirka za ka ji cewa akan yi yawan mura to ba daga mutum yana mura ba kuma sai a ce a coronavirus a kama shi yana da mahimmanci a bincika a ga ko mutum ya yi mu'amala ko ya je china ko kuma ya yi mu'amala da wanda ya je yankunan da suke fama da irin wannan annoban yana da mahimmanci a tabbatar da hakan kafin a ci gaba da sauran bincike to wane mataki ne na mura mutum zai kai da ya kamata ya nemi taimakon likitoci domin kasan galibi akan ɗauki mura ma komi ta ba cutar da za ta kai ka asibiti ba ne ai to ba za a iya cewa ga wai mataki da mutum kawai ya ji jiki ba lafiya baka jin daɗi yana da muhimmanci a tabbatar da me ke damun ka saboda haka shawara mafi ala shine babu wani mataki da za a ce sai ya yi tsananta zuwa kaza neman lafiya cikin gaggawa yana da mahimmanci a tabbatar cewa ba wani abu bane mai tsanani shi ma ci gaba ne da kuma ah, hanya ce ta samun sauki da waraka cikin sauri Dr. Abdulmumuni Sa'ad har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC to ga Aisha da ƙarin bayanai halin da duniyar ke ciki. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana shirinsa na zaman lafiya a yankin kasashen gabas ta tsakiya a jiya talata. Shugaban wanda yake fatan kawo maslaha a yankin ya tsaya tare da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu. Wannan tsarin da na gabatar zai faranta wa duk bangarorin biyu ta hanyar baiwa duk bangarorin iko. abin da zai kauda matsalar da ake samu tsakanin falasdinawa da hukumomin tsaron isra'ila trump ya ce a fadar white house san babu wani da yawan gilci bangaren falasdinawa waɗanda tun farko suka nuna ƙin amincewarsu da wannan shirin zaman lafiyan tun ma kafin su san abin da tsarin mai falle tamanin ya kunsa kuma ba a shawarce su ba a lokacin tattaunawar trump yana ganin cewa wannan ƙin amincewar tun farko zai haifar da jinkiri na wani lokaci kana a jawabinsa ya ce ya aika wa abba wasiƙa inda ya sanar da shi cewa idan ya zaɓi tafarkin zaman lafiya to amurka da ma sauran ƙasashe a shirye suke su tsaya tare da ita kuma za su taimaka mata ta hanyoyi da yawa amincewa da wannan tsarin zai kai ga zuba jarin dalar amurka miliyan hamsin a yankin nasu wanda zai samar wa falastinawa sama da ayyuka miliyan guda wato a tsawon shekaru goma haka kuma zai haɓaka kudaden shigan falastinawa har ninki uku trump ya alkawarta hukumomin pentagon a jiya lahadi sun bayyana karuwar jami'an dakarun amurka da suka samu raunin kwakwalwa a sakamakon harin makaman nukiliya da iran ta kai zuwa hamsin a harin da iran din ta kai wani filin jirgin saman iraki a farkon watan nan karo na uku kenan da ake samun karuwar waɗanda suka yi rauni wannan adadin waɗanda suka jikkata ya saba bayanan Trump na farko bayan harin, inda ya ce babu wani ɗan Amurka da harin ya cutar. Kwanaki bayan kai harin hukumomin sojan ƙasar sun bayyana cewa mutane sha ɗaya daga cikin dakarunta sun samu rauni. A makon jiya kuma hukumomin Pentagon suka bayyana cewa mutane hudu ne daga jami'anta suka raunata. A jiya talata, Colonel Thomas Campbell mai magana da yawun Pentagon ya ce, an samu karuwar mutane sha shida da aka gano cewa sun samu rauni a kwakwalwa cikin waɗannan hamsin ɗin campbell ya ce talatin da ɗaya daga cikinsu sun koma bakin aiki da Aisha da karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC za ku iya aiko mana da sako kai tsaye ko da yaushe ta lamba biyar tara tara hudu biyar wato tara tara hudu biyu kada a manta fara da sa lambar karawa da ɗaya kafin buga wannan lamba. hukumomi a kasar ghana sun ɗauki matakan rigakafi yadda za a shawo kan yada cutar coronavirus a kasar da suka hada da hana 'yan kasuwa tafiya kasar ghana da kuma hana waɗanda suke ghana wato china zuwa komawa kasar ghana a cikin hirarsa da wakilin ridwan abbas alfan shaban babban magatakardar kungiyar 'yan tireda a kasar ghana ya bayyana gudunmuwar da kungiyar ke badawa a wannan yunkuri farko da muka ji sai eh, muna monitor mu ga trend kun ce sa mun ga kamar ya kamata mu advise mutane mu da ilimi ya zuwa wuri tunda abin ya ya auku ba su yi hankuri su daina har abin da a iya a magance abin kuma in yayi tafi sun iya suna communicate na business partners ko kan internet sai kuma muka muna advise waɗanda sun suka zo suka so china suka zo bai ba irin sinkins nan da health authorities ke magana nan da sun ji fat su je ya su yi kokari su je hospital ya su a yi a diagnosis saboda a yi a cikin su very early. A halin dai yanzu gidan jakadancin Ghana a China ta gargadi 'yan tiredan Ghana da ke son tafiya zuwa kasar ta Asia su dakatar da tafiyar ganin yadda ake ƙara mutuwa daga cutar. Sa'an nan kuma, muƙaddashin ambasadan Ghana a China Dr. Charles Damina ya ce in har tafiyar na da muhimmanci ko kuwa ta gaugawa ce to sai matafiyan su ɗau matakan kariya. Koya kuma al'umma ke ganin irin matakan da hukuma ke ɗauka. Sunana Muhammad Adal, eh gwamnati ta yi daidai wuri ɗaukar matakai kariya. Kira da nike yi ta ƙara sa ido wuri tabbatar da an biye wa ka'idodin masu kai kawo kasashen Asia su yi hankuri a wannan lokaci har abin ya zo kasa sai su ci gaba da harkokinsu don a sa ido sosai iyakoki da tashoshin jiragen kasa. sunana zake ɗaliban makarantar islamic university a gani na babban abin yi a koma ga ubangiji mahalicinmu sannan kuma hukuma ta kara karfafa matakan da take dauka ba da wasa ba kamar yadda aka yi a lokacin billan cutar ebola yan kasuwan zuwa china su yi hakuri yadda aka ce har a ci karfin lamarin Radwanullah Muktara Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana. To a gaida Redwan bari kuma mu nufi jihar Adamawa inda aka sami bullar zazzabin lasa da ya janyo asarar rai da kuma sa ido kan waɗansu mutane da dama da suka hada da ma'aikatan jinya kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilin Ibrahim Abdulaziz ya hada mana. an soma gano bullar cutar zazzabin berayen ne wato lasa fever a jikin wata mace da ke da juna biyu wanda ku aka kawo ta jinya da garin numan zuwa babban asibitin tarayya da ke yola wato fmc farfesa abdullahi isa kwamishinan kiwon lafiya na jihar adamawan ya yi wa manema labarai karin haske game da bullar zazzabin berayen tallasa da kuma halin ma da ake ciki ita kadai ne ta rasa ranta a game da wannan ciwo din sauran guda uku wanda da ana tsammanin suna da wannan ciwo din bayan goji sai aka samu basu da shi an ba su maganin dan zazzabin su da dama suke fama da shi kuma sun ji sauki sun koma gida to ya ko shin ina batun likita da ma sauran jami'an kiwon lafiyan da suka duba marigayiyar Hai layo daga kwamishinan kiwon lafiyan. waɗannan jami'an kiwon tsaro wanda suka lura da wannan matan da ta rasu da hamma gidan da ta fito da wanda mutanen anguwansu din wanda da suke zuwa gidansu din sanda tana da wannan ciwo ana nan ana observing nasu nan da zuwa kwana 21 don wannan ne iyakacin wannan kwanakin da wannan ciwon yake har ya bullo finally to ana nan za a bibiye da su har kwana 21 me ma'aikatar ka ta yi dangane da kada a samu sake yaduwar su kuma a wasu sana da mawa Eh, dama wannan ciwo din beraye ne suke yadar da wannan ciwo din abun da dai muke faɗi ma jama'a shine abinci da da ake shanya shi a waje wanda har beran nan ya samu dama ya yi wasa cikin wannan abinci ya yi fitsarinsa ya yi kashinsa a cikin wannan abincin mutane su daina shan yashi a waje a buhuna kuma wanda ake sa abinci a ciki wanda shi wannan beran zai iya har ya buɗe wannan buhun ya yi barnata shi nyawunsa bayan gidansa da fitsarinsa ya barnata mutane su daina sa kayansu a jikan da bera zai iya ya buɗe masu sai kose masu sai da nama da balangu wannan jaridun da suke nada naman nan da nada kosai din nan domin wannan jaridun wasu in sun gama karanta suna yada su inda beran nan zai iya ya hau ya yi fitsari ya hau ya yi ban gidansa sai a ɗauka kawai tun da kasan ba a wanke takarda in za a nada wani abu sai a nada shi kai ka je ka ci kaga za ka kamu da shi ya ko zuwa yanzu tuni aka so gangamin faɗakarwa inda gwamnatin jihar ta shawarci al'umma ne da suke kula da tsaftar muhalli tare ko da kafa tarko na amfani da mage ko kyanwa domin yaƙi da cutar ta lasa. Shawarar da muke baiwa jama'a mage gwamnati ba za ta samu muku mage ba amma mage dai mun sani kowane gida yawancin gidajen mu akwai su da mage gidajen da basu da simuna ba su shawara su soma rike mage tunda dabba ne wanda Ka kaman abokin jama'a su so soma ajiyewa magin nan zai magani wannan berayen har in allah ya so sai su rasa kamuwa da wannan ciwo din talasa farfesa abdullahi isaki kwamishinan kiwon lafiya a jihar adamawa ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a Najeriya. To a gaida Abdul Aziz. Wannan shirin yana zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 1931 da kuma 60 sai kuma kilo da talata matsakaicin zango. A tashar mota Afrik VOA Afrik kuma ana iya kama mu kan mita 200.5 yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Baki mai yanka wuya. gwamnatin tarayyar najeriya ta yi amai ta lashe gani da rundunar tsaro ta amotekun lamarin da kuma ya janyo cece kuce da cacar baki ana ci gaba da yin kakkausan suka akan yadda gwamnonin jihohi a najeriya suke ci gaba da yin yadda suke so da majalisun ƙananan hukumomi a ƙasar kamaru hukumar zaben ƙasar ta ce ta shirya tsaf domin gudanar da zaben gama gari na 'yan majalisun dokoki da na ƙananan hukumomi to sai dai 'yan takara na bayyana fargaba jama'a assalamu alaikum makonni biyu da suka gabata ne gwamnatin tarayyar najeriya ta fito karara ta bayyana cewa rundunar tsaro ta amotekun da jihohi shida na yankin kudu maso gabas suka kafa da cewa ta saba doka kuma haramtacciya ce dr umar jibril gwandu mai magana da yawon ministan shari'a na najeriya shine ya bayyana wa muryar amurka haka a wancan lokacin ba tuntube ma'aikatar shari'a ta ƙasa ba ba tuntubi wayanda suke da ruwa da tsaki a cikin wannan lamari ba haka kawai wasu wasu kawai sun tashi tsaye sun ce za su yi nasu tsari wanda ya saba ma doka don haka shi yasa aka a ma'aikatar shari'a ta fitar da bayani cewa wannan abin da suke son su fito da shi ya saba ma dokar ƙasa to sai dai kuma daga bisani gwamnatin tarayya ta sake dawowa ta fitar da wata sanarwa inda take cewa ta amince da rundunar tsaron da gwamnonin Legas, Ekiti, Oyo, Oshun, Ogun da Ondo suka taru suka kafa a jihohinsu. Wannan lamari ya haifar da cece kuce da musayar ra'ayi har ma da kalamai ta fuskoki daban-daban. ta fuskar tsaro aliko yan rashid haruna wani masanin sha'anin tsaro yana ganin hakan ya saba al'ada gwamnatin najeriya ta yi amai ta lashe ba wata jiha da kundin tsarin mulkin najeriya ya fito ya faɗa akan cewa su samu jami'an tsaro banda jami'an tsaron da yake ƙarƙashin gwamnatin tarayya nan gaba cikin wata ɗaya wata biyu da a so mu samu matsala tsakanin su wa'annan jami'ai na jiha kafa saboda matsalolin tsaro da so mu samu matsaloli da wasu jami'an tsaro wanda federal government take controlling kai. wannan abun da aka yi har aka ba waɗannan jihohin ba su permission akan zai su ci gaba da wannan abun nan din to nan gaba duk wata gwamnatin jiha to ta ce tana son ta kafa wani rundana na tsaro gwamnati ba ta da bakin da ta hana wannan jihan saboda haka ya kamata a dubi wannan abun nan ɗin. zaɓe na zuwa 2023 yana zuwa su waɗannan mutanen fa loyalty din su akan waɗanda suka kafa su ne a bangaren shari'a kuma barista yakubu salibawa ya ce kundin tsarin mulki ya yi tanadin wannan. Kundin tsarin mulki ya nuna cewa muna da rundunar 'yan sanda. Amma a cikin dokar da ta kafa Nigerian Police akwai kafa da ta bayar na cewa turance maganar community policing al'umma ma'ana irin kamar wa'annan na yan vigilante da suke duba suna kuma kokari tabbatar da an samu kariya kuma an samu tsaro a al'umma to dole ne a duba wannan bisa ga tsarin mulki in ka zo magana community policing to wannan kungiya ko kuma wannan abin da su yarbawa ko kuma mutanenmu na kudu masu kai na amurka dole ka iya duba shi karkashin doka ka sa shi a wannan bangaren ko kuma karkashin wannan abin da muke kira community uh, policing to don haka ba za ka iya cewa abin ya saba wa duka ba idan suka koma jihohinsu kowane house of assembly na kowace jiha na ainihin sashen yarbawa da su suka yi wannan abotiku din suka in suka yi doka da ta shafi abotiku shi kenan ya zama daidai da abin da ya faru a hizba a kano da kasashen mu na arewacin ivory Ka ga ba wani magana ka ce cewa su ma sun saba ma ka'ida to sai dai ra'ayi da fahimtar wani masanin shari'ar barista mai nasarar umar ya sha bamban da na takwaransa. Babu wata doka wadda take a Najeriya da ta ba da yanci na ku kafa wata doka wadda za ta shafi shi yanki guda ɗaya wato jihohi shida ko bakwai ko biyar a dunkule sai dai kowa ya yi tashi ta jiha ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya kuma har yanzu dinnan da nake magana babu majalisan dokoki ko ƙwaya ɗaya da ya sa hannu ya amince da wannan. tuni da 'yan siyasa musamman daga arewacin najeriya suka lissafa da wannan al'amari a cikin take-taken babban zaɓe mai zuwa na shekara ta 2023 tsohon gwamnan jihar nasarawa kuma ɗan majalisar dattawa abdullahi adamu na cikin masu wannan ra'ayin ko ɗansu za a ba aiki a gwamnati tarayya sai ya tabbatar musu in ya tafi zai tafi na a wakilinsu duk abin da za a yi wanda ke ba abin da zai kawo cin gaban kudurinsu bane ba ba sa ciki akwai jihohi cikinsu wanda suna da kirarin yadda ke kirarin najeriya na shan suna da nasu suna da shi har tuta an yi ana jin waiwai an kasa yin komai a kai shi ko tsohon ministan wasanni solomon dalon tarihi ya zayyano na wannan gwagwarmaya da ya ce da walakin gur amiya mutane wannan yankin a tarihin siyasar Najeriya arewa bata taba ta yi siyasa da su ba sai a wannan lokacin. A zamanin Saddona, Saddona ya wuce dai ya gwada abokantaka da su ta haifi rigima wanda ta kawo karshe wanda ta hallaka wancan jamhuriya to saboda haka da muka zo muka hada yanzu tsarin karba-karba in baba buhari ya gama a musu amma take-taken siyasa da amonta ba su gane ba an yi yamma da kare to saboda haka sun fara shiri ne inda za su tunkare al'amarin to sai dai rikakken dan siyasa bashir dan musa yana ganin ba wani abin ta da jijiyar wuya a nan duk wannan abin da ke ga ana yi na a ce kaza a ce kaza a siyasance ko a ce nan ana ana hayaniya ko ana kaza duk daidai ne a siyasa ba wani abu da hankali a ciki duk siyasar da ba a rikici cikin ta ba siyasa bace ba abinda ba a so a siyasa kawai zage-zage da kashe-kashe da sauransu amma dai dan a ce ni ina yin wani ni ban yin wani ni ina son kaza ni ban son kaza ni a'a sai mun je ni ba mu zuwa nan wannan duk siyasa ce kuma yana da kyau a tahiyar siyasa saboda mai saboda idan kiga ana haka wuce al'umma sun fahimci abin da ake ciki. bari mu leƙa a ƙasar kamaru inda hukumar zaɓen ƙasar mai zaman kanta ta ba da sanarwar kammala dukkan shirye-shiryen da suka kamata domin gudanar da zaɓen gama gari na majalisun dokoki da na ƙananan hukumomi a duk faɗin ƙasar a ranar tara ga watan fabrairu labaran hassan shine kakakin hukumar zaɓen ta kamaru to a halin yanzu mu a ta ɓangare mu ainihin shugabannin hukumar zaɓe. mun gama shirin muran katakaf duk wani akwatu wani kayan zaɓe mun gama tura shi ƙauye kauye lungu da sako mun gama shirin mu gaba ɗaya rana kawai muke jira ranar tara ga wata mai kamawa duk mai katin zaɓe ya fito ya je jefa ansa wanda bayi da katin zaɓe zuwa gurin zaɓe ba nashi ba ne ba ma son fitina kowa ya zauna lafiya sai dai 'yan takara a zaben sun ce ba girin girin ba ta yi mai ba manga sise dan takarar majalisar dokoki ta kasa ne a ƙarƙashin jam'iyyar adawa ta peace daidai abin da za mu ya faɗa kan muna so kamfanin nan da za yi ta a yi ta a gaskiya wato zaɓen da mutane za su je su zaɓa wannan watan da zai zo february na na taran nan mutanen suka zaɓa muna son gaskiya wannan muke so don muna so mu yi aiki mu a matsayi na ɗan majalisan da nake so in zama eh, wanda suke na a cikin majalisan dokoki a yi aiki muna son gaskiya muke so daidai abin da zamu so da zamu ya faɗa kenan domin gaskiya shine a Afirka yanda muke abin da muke yi a Afirka menene za yi zabe amma baya a dinga yin waɗansu abubuwan da za a sanja eh, abin da mutane suka suka zabe. A nan za mu dasa aya a cikin shirin sai kuma mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilan sashen Hausa Madina Dauda, Hassan Maina Kaina da Muhammad Awal Garba. Cuba Hero ne ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na muku sallama daga Washington DC. da murtala kafin mu karkare ga takaitattun labarai To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga wannan sako. Muna kira ga gwamnatin Najeriya da kuma jami'an tsaro duk anyan da za a yi a taimaka a sake ta mu za mu gode domin yanzu haka hankalin jama'a a tashi a wannan yanayi kuma yan dalibai hankalinsu ba a kwance ba. To sai ku kasance tare da mu a shirinmu na hantsi domin jin masu yin wannan kira. Yanzu kuma ga Aisha da tushen muhimman kanin labarai. ta a takaice a jiya Lahadi ne lauyoyi masu kare shugaban Amurka Donald Trump suka kammala gabatar da bayanansu inda suka faɗa wa 'yan majalisar dattawa ɗari da ke duba yiwuwar sauke shugaban daga mukaminsa cewa shugaban bai aikata laifi a mu'amalarsa da Ukraine ba. shugaban kasar sin xi jinping ya ci alwashin cewa kasarsa za ta kawo kan wato shawo kan mummunar cutar nan ta coronavirus wacce ta barke a kasar kuma ta laƙume rayuka 132 tare da kwantar da wasu dubban mutane a kasar sin da wasu sassan duniya to masu saurare nan kuma muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya sai kuma can da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan allah ubangiji ya nuna mana. Le Monde aujourd'hui.